آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم kwanan wata ashirin da tara ne ko da takwas wata rajab ba jiya ne da bakwai ba to da bakwai shi kenan da bakwai ah, ashirin da bakwai ga watan rajab shekara ta 1430 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haula rasuli sallallahu alaihi wasallam a wanda um, alhamdulillah mun gama tarihin mutane goma cikin manya-manyan sahabbai da allah musu arziki da samun bishara da gidan aljanna kafin su bar duniya a sacin da ya wuce muka karasa na goma wanda yau za mu tashi na sha ɗaya a cikin sahabban shine hamza ibn abdul muttalib hamza ibn abdul muttalib shi ane masa kambe da asadullahi wa asadu rasulihi shine zakin Allah kuma zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ji an ce zaki ne to baya bukatar dogon jawabi ka san me ake nufi wato jarumin mutum ne tsayayye hamza dai baffa yake ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dan uwan manzon Allah ne sa ne sannan kuma abokin shayarwarsa ne tare da shi tare da annaba aka shayar da su a ga zai iya wani ya zama to ka ne kuma tare aka shayar da ku zai iya mai littafi yake cewa zaifuna ala hadhihi safahat wahidun minnal al Ladina. تحيا القلوب بذكرهم باقم يوكما akan waɗannan takardu da za mu karanta ɗaya ne daga cikin manya-manyan mutane waɗanda zukata suke rayuwa da ambatansu idan an yi maganar su to mutum yakan samu zuciyarsa ta samu rayuwa saboda kyawawan halaye da ɗabi'u nasu man huwa wane ne shi huwa hamzatu bin abdul muttalib ابن هاشم بن عبد مناف الإمام البطل أسد الله وسيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة شيني حمزة ابن عبد المطلب kasar abdulmuttalib shine baban baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abdulmuttalib dan hashim ne hashim kuma dan gidan abdulmunaf al-imam batal shine shugaba shi hamza batal jarumi asadullah zakin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa sayyidu shuhada kuma shine shugaban shahidai baki daya abu rasulillah babban annabi ne wa aquhu min ar-rida'a kuma dan uwan manzon Allah ne wajen shayarwa sallallahu alaihi wa sallama matar da ta shayar da manzo Allah ita ta shayar da shi sun haɗu wuri guda wajen shayarwa aslama ya musulunta da kan ba musulmi bane ba fa'azza bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna musuluntarsa sai ta sa manzon Allah ya ɗaukaka musulmi ma suka samu ɗaukaka saboda musuluntar Hamza ibn Abdul fi sanati salisa min nubuwa ya musulunta ne a shekara bakwai a ta shida bayan annabta shekara ta shida bayan an turo manzon Allah a matsayin annabi بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم bayan manzo Allah ya shiga wannan gida na darul arqam hamza ya musulunta ne a shekara ta shida lokacin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka kun san wannan lokaci shine lokacin musulmi suke zama na gurba zaman bakunta zama na rashi zama na ƙasƙanci zama na rashin gata da Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala a wannan lokaci da musulmin da suke tattare da shi su ma duk sun sha wahala ta yadda hadda ta kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana roƙon Allah Allah madaukin sarki wato ya taimake shi da musulunta ɗaya daga cikin manya-manya a makka umar ibn khattab da kuma abu jaham Allah ya mai arziki da musulunta umar ya ce mazina a iza منذ أسلم Umar? ba mu gushe ba muna cikin ɗaukaka tun musulunta umar sai muka samu ɗaukaka a musulunci ashe shi musuluncin nan akwai waɗanda in suna cikin sa suna ƙara masa ɗaukaka allah yakan ba su kwarjini su danne abubuwa da yawa da ka iya zama barazana ga al'ummar musulmi kasancewarsu to sai ga sun taimaka addini to irin wannan mutane idan akwai su a irin wannan zamanin to yana da kyau a yi farautarsu. a za an nemi sun musulunta saboda za su taimaka yanzu misali kamar yadda ake zuwa ana musuluntar da maguzawa za ka ga sau da yawa ana kwaɗayin sarkin garin ya musulunta saboda idan sarkin garin ya musulunta abubuwan za su zo da sauki wasu ma za su musulunta da yawa saboda shi kuma in ma za a yi wani abu na rashin kirki to za a tuno sarkin musulmi ne sai ga an daga gaba to wannan shine hikimar musulunci ya tafi da manyan mutane waɗanda ka iya taimakawa shi addinin fada'iluhu wannan bawan Allah yana da falala wanda wannan takardu ba za su iyakance falalar shi Umar ba a Hamza ba riwaya ta farko an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu an karbo daga Jabir dan Abdullah Allah tsara masa yadda annabi Nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kala yake cewa sayidu shuhada hamza bin abdul muttalib shugaban shahidai gaba ɗaya shine hamza ibn abdul muttalib wannan hadisi ne hasan imam hakim ya rawaito shi shahidi kamar yadda ku kun sani shine mutumin da Allah madaukin sarki ya masa arziki da samun wato saukin shiga aljanna duk wani bashi lokaci da ake na hisabi da bincike da waye shahidai babu sun kubuta da wannan su aslan ma rayukansu ma Allah yakan ɗauki rayukansu ya sa su a cikin wato wasu tsuntsaye a cikin gidan aljanna ta sun da kewayawa duk wani shahidai da Allah ya karɓi shahadarsa tauransa zai rinke kewaye ne a gidan aljanna cikin wasu tsuntsaye to duk shahidin duniya yana bayan hamza ibn abdul muttalib shahada wata aba ce da ya kamata mutum ya dage da addu'a da roƙon Allah cikin sujada Allah azurta shi da ita ba ga maganin mutuwa bace ba ita shahada ba ga maganin mutuwa bace ba wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala daga sa'ad ibn abi waqqas Allah kana masa yadda yana cewa kana amza كان حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد يا كسن شيء ياكي كوينا ياكي رانا أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبا من الله ويقول هنا أنا أسد الله ينا ياكي أقبا النبي شقي فرمتي يكيف رمكي yana cewa ni ne zakin ubangiji kuma a gaban annabi kuma manzo Allah bai musanta masa ba aka bar masa wannan kambe shine zakin ubangiji ma'ana shine zaki jarumi wanda yake nuna jarintarsa saboda Allah wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda imam al-hakim ya ruwaito shi bidayatu islami farkon musulunta hamza yaya aka yi hamza ya musulunta idza arada Allah ta'ala bi abdin khairan yassara lahu asbabahu yayin da Allah madaukakin sarki ya nufaci bawa da alkhairi sai ya sauƙaƙa masa hanyoyin alherin sai ya sauƙaƙa masa hanyoyin mana na alheri wannan magana ce fashin bakinta zai zo nan gaba an muhammad bin ka'ab al-qurazi daga muhammad ibn kaba al-qurazi kala yace kana islamu hamza radiyallahu anhu musuluncin hamza ya kasance hamiyatan dan ba da kariya ne ga dan uwansa dan danginsa kuma da addininsa har ma da ƙabilarsa mana yana cikin sababin musuluntan nasa din haka fakana rajulan ramiyan hamza mutum ne maharbi shine ramiyan ya iya harbi ya iya saiti kenan fakana ya min al-harami ay al fayastadu ya kasance yana fita daga haramin makka ya tafi farauta shine fayastad fa idza raja marra bi majlis quraish idan ya zo dawowa sai ya buta wurin zaman quraishawa suna da dandali dandali club club suke zama to idan ya je harbi ya dawo sai ya buta wurin zaman su qurayshawa فكانوا inda safa wal marwa a wancan lokaci su ƙurayshawa sun kasance suna zama a daidai wurin safa da marwa fayamuru bihim sai ya wuce ta gabansu fayaqulu sai ya rinka faɗa ramaitu kaza wa kaza wa sana'atu kaza wa kaza thumma yantaliqu ila manzilihi sai zo ce da su yau na harbi kaza na harbi kaza kuma nayi kaza kuma nayi kaza ya ba su labarin farautar da ya je yayi da abubuwan da ya je kakkashe da abubuwan da ya samu da abubuwan da ya aikata alabar shi daga baya kuma sai gangara ya tafi gida kullum haka yake ya dawo daga yaki fa aqbala min ramihi zata yawmin sai dawo daga harbin da ya je wata rana falaqiyatuhum ra'ata falaqiyatuhum ra'atan sai wata mace ta hadu da shi ya dawo sai ya gamu da wata mace faqalat ya aba umara ya kai baban umawa maza kiya ibnu ahik mai dan uwanka ko dan dan uwanka ya gamu da shi ne i dan dan uwan shi saboda baban manzan Allah dan uwan Hamza ne ai dakin su daya baban su daya mai dan uwanka ya same shi taqsidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ta tana nufin rasulullah annabi take nufi ta ce yau ko me ya samu manzon Allah dan uwanka min abi jahal bin hisham daga abi jahal ibn hisham ma'ana abi jahal ibn hisham ne yaje ci mutuncin manzon Allah wannan ranar ya bata masa da na gaya mana wannan lokacin kafin musulun da hamza gaskiya lokaci ne dai na zaman haƙuri kawai iya gaskanci manzo Allah ya gamu da shi wanda mu yanzu alhamdulillah ba mu gamu da wannan kaskancin ba sai dai kuma wani nau'in daban wanda shi bai gamu da shi ba a matsayin annabi manzo kuma dan gata a makka amma wannan bai hana irin su abi jahal ibn hisham su ci mutuncin annabi ba ta ce shatamahu wa tanawalahu wa fa'ala bihi wa fa'ala ai abu jahal ibn hisham ya zagi manzon Allah ya ci mutuncinsa shine tanawalahu ya yi masa abubuwa marasa kyau wa fa'ala bihi wa fa'ala ya aikata masa kaza aikata masa kaza zagi ma ba shi kadai ba hatta kai da ma kuma an yi wani abu Hamza ta ta anhu kada عنه aslama lokacin lokacin hamza musulunta musulunta ba فقال har ra'ahu ahadun sai hamza sai yake cewa shin wannan abin da abu jahal ibn hisham ya yi wa annabi akwai wani wanda ya gan shi kafa hujja kenan ma'ana wani ya ga abu jahal din nan ya yi wa annabi kaza banda ke ta ce laƙad ra'ahu unas eh mutane ma sun gani a gaban mutane aka yi قال حتى انتهى الى ذلك المجلس عند الصفا والمروه حمزه يفسكنشي wannan wuri bai tsaya ba sai da ya kai wurin zaman nan na safa da marwa da ƙurishawa suke haɗuwa. a shagiya a fito a nuna jarinta a yi duk tsiyatakun da za a yi duk a kaba ake yi don da dandalin nasu gindin ka'aban dai ita ce dandalin su anan ake addu'a je wannan guri fa hum julusun wa abu jahal yana zuwa sai tarar da su suna zaune kuma abu jahal din da yi wa annabi rashin mutuncin yana wurin kaga dama ta samu kenan shi abu jahal fa jarumi ne abu jahal ibn hisham jarumi ne tsarar su umar ne sai dai su umar sun fi shi jarinta da su sa'amza abokin bugawansu ne yana gani ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin da ba wanda ya isa ya ɗauki fansa ko ya tanka masa fattaka ala kausihi shi hamza yana zuwa wannan gurin kawai sai dogara akan wato wannan din shi baka shine qaus abinda ake harbi da shi wannan itacen nan yawwa baka kai ka san baka ka san ta kai ba ya kafe ta sai dogara a sufa da inda mutum za shi musamman masu maharban suna yawo da makaminsu ko ta kwana saboda koyaushe abu zai iya faruwa rayuwa ce ta jahiliya wa za ga iyaye da kakanni da za ga wanda cijo za ga a gidansa yana da kwari yana da baka a rataye yanzu masu abin suna yi amma ba sa ciniki ba wanda zai siya suna tare da makami su ajiye iyayenmu da kakanninmu ba wai dan lokacin jahiliya ne ko akwai a wannan ba a'a saboda dai ko ta kwana ko suna fita su harbi din farautar nan da kace gani wani abu ne mai kyau ai ba kalamin abu bane in banda yanzu ba da da 'yan duniya mashaya su suka karbi farauta yanzu misalin a garin nan zaka ga masu zuwa farauta 'yan daba ne haka ne to kuma wannan farauta fa aikin annabawa ne ai mun karanta kisa annabi ibrahim da ismail da uwana annabi ibrahim ya zo duba ɗansa annabi ismail matarsa ta ce da shi baya nan ya tafi farauta kamar da an ɗauki abun gaba ɗaya an bar wa 'yan daba sun ɗauki abu su kuma su ɗebi karnuka su fita a a sha giya a rashin kirki ba sallah ba komai shikenan amma abu ne mai kyau da a ce mutane sun waye a kai to babu ma lokacin da za a je farautar yanzu kowa yana farautar masara ne <laughs> to kun ji ko ya dogara ya kafe kamar yanzu ka kiyasta shi nan ya zo ya tarar da wannan rundunar ya cake ita wannan bakar sai dogara da ita wa qala rawaitu kaza wa kaza wa fa'altu kaza wa kaza na harbi kaza na harbi kaza kuma na aikata kaza na aikata kaza sun ma jama'a ya dai bil quds ya da hada hannunsa akan wannan bakara fa daraba biha bayna yadayhi أي بين أذني أبي جهل فدق سنتها ثم قال خذها بالقوس واخرى بالسيف اشهد انه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانه جاء بالحق من عند الله ما لا يحدى كان هذا سيسيرا فكانوا كل yadda dagargaje gurin ya masa harbi mai lafiya waye harbi wani hamza ibn abdul muttalib ya harbi abu jahal me ya harbe shi ya zaki manzan Allah ya ci mutuncin manzan Allah a lokacin hamza ya musulunta ya musulunta ba amma ya yi ne dai ya kare dan uwansa da kabilarsa ko to shine can da farko aka ce aslama hamiyatan ma'ana sababin musuluntan ya yi ne dan ya kare ɗan uwansa kuma daga baya ma ce kai musuluncin ma na zama musulmin tuba abin da za a yi ma a garin da rayu a'a ya ragaddage shi shine kalmar dadda abinda za ka nike shi sai ce karɓi wannan harbi na farko harbin baka kenan ga wani kuma da zan bika da takobi yanzu ya aika masa ɗaya da da baka da kibiya kenan ya ce to ga na biyu kuma da takobi zan aikata ka shine wa ukura bi sayf ashhadu ina shaidawa annahu rasulullah shi wannan wanda ka ci mutuncinsa manzon Allah ne ni na yadda wa annahu jaa bil haqqi min indillah kuma tabbas ya zo da gaskiya ne daga Allah ni ba na shakka akan wannan to kaga musulunta hamza kenan Kalu ya abu umara sai su kunsha suka ci ya kai abu umara abin da yasa abu jahal ya ci mutuncin muhammadu ya masa abin da ya masa inda yusabba alihatana ya zo yana zagin allolinmu to wannan shine abin da duk mushirkai da 'yan bid'a suke likawa masu da'awa ta tauhidi yana zagin allolinmu yana zagin yanzu ba a ce allolin sai a ce waliyai yana zagin waliyai wani lokacin a ce suna zagin annabi wannan a gaban sarkin kano aka faɗa a gaban sarki aka je da malaman ahlus sunna aka zauna don za a yi sulhu akan kona masallatai da bubbuge yaran mu da ake ta yi a wuraren ibada da karatu da sassare su da ake yi aka ce wai me sababin wannan saboda duk waɗanda ake tura sun wasu malamai ne suke tura sanannu ne duk mun san su waɗanda suna da yara mashaya da duk an buɗe karatu a guri ko an je wa'azi wani wuri ko kuma wani darasi ko wata lakca sai su tanadi wannan su raba musu kuɗin shalisho su raba musu dan abin kashewa su tura su da makami su ce duk wanda suka samu su kwantar da shi a nan na unguwan da bai haka suka yi cikin dare karfe biyu suka je suka tarar da masallaci na wasu yan uwa ahlus na ɗalibanmu ne nan muna karatu da su asabar da lani wallahi malam da diga da tebur da magirbi suka yi ta gabzan masallacin nan sai da suka sauke shi kar gaba daya kuma a daren suka ce mu tafi gidan liman nan a daren mu je gidan liman din shi ma mu fito da shi mu masa dan karan duka ko mu gare shi har suka rushe masallacin nan suka sauke suka yi komai babu wani dan sandan da ya zo musu magana ba da suka zama suka je za su afka limamin Allah bai sa sun ci nasara sun same shi ba wannan maganar nake maka har yau har gobe ba komai kenan kawai masallacin ya zama kufai kuma masallacin fa wani ne ya sayi gida a jikin gidan ya ba da masallacin ya haƙure ba da filinsa ake yin sallaci, ba wai ma wani ne nan uwa ba haka nan cikin gari nan wajen kusa da daladin nan haka suka yi ana karatu suka baza mutane suka je suka sassare suka nike wurin gabaki dai suka samu cebur ma da abin ɗiba suka kwashe kasar wurin ma gaba ɗaya wurin ya zama empty yadda ka san isra'ila suna yi wa falastinawa haka aka yi kuma duk wannan su jagororin manya-manyan garin sun sani an kai musu ga nan nan masalla wannan agwam wannan koki a masallacin bulbula da ake fada tun yaushe shekara nawa ya gagari ginuwa sam da zai gina sun ce ba za a gina ba kuma sarki ya ɗaure musu gindi ya ce ba za a gina ba masallaci ba ya ce ba za a gina ba shi dai yana da rai ba za a gina to in ya mutu sai a mu gina ai ko ko bai mutu ba zai mutu insha Allah kuma za a gina bi Allah. kai yana rayuwa da taimakon Allah in Allah ya kawo juyinsa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai sai a gina to da aka tattara aka je gidan sarki ana magana ya za a yi haka ya kai me sababi me faru sai wani daga cikin malamai yan bid'an nan sai bude baki yake cewa mai martaba waɗannan mutanen suna zagin waliyanmu suna zagin manzan Allah a garinka a Kano ko bai kamata a bar masu zagin manzan Allah da waliyan Allah ba me hujja me dalili ina kaset ina wani ne kayya kayya ai wallahi an yi kaza ai kaza kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza ita ce dai hujjar to in kun lura magana ta yi daidai da wanda su kafiran suke mana mana mun duk wanda ya rike gaskiya zai gamu da wannan To wanda ya rike gaskiya zai gamu da wannan waɗannan sun yi haƙuri kuma sun yi gwagwarmaya yawa mu kuma haƙurin ne muke ta yi shine ake ta da mutane amma gwagwarmayar babu ita yawon wani lokacin in mutum ya maka ba daidai ba dole sai ka fito ka tsaya tsayin daka kai ma ka kare naka matsayin amma ka zauna kullum aka tama a yi haƙuri a yi haƙuri annabi ya yi zaman gidan dara arkam a yi haƙuri ya zauna shekara uku yana kaza to shikenan in dai ka zauna kai ta haƙuri kai ta haƙuri kai ta haƙuri shikenan su waɗanda mutane suna taimakon wanda suka ga zai musu amfani ne cikin malamai ko wani mai hali ko mai matsayi in ga sun taimaka mutum to yana da duk wanda ka yana yana tattare da su suna taimaka mai to akwai wani abin da zai musu amfani alal aqalli zai hana azage su alal aqalli ba zai faɗi magana wacce suke yi barna da suke yi ba ba zai magana ba wanda kowa ya san su sune manyan yan luwaɗi a garin nan mashaya giya wallahi har giya wasu ba su daina sha ba ɗiban 'ya'ya mata yara a kai musu gidajensu daurewa karuwai gindi goyon bayan barna da fasadi a gari duk aikinsu ne su waɗanda suke bibiyan wani abuwan duk sun sani to amma rayuwa ce ta munafurci da ake musamman a garin nan nifaka ta masifa inda mutum ya san zai dan samu wani abu shi kenan kawai shi za a dan sauƙaƙa masa a yalwata masa a yi masa abubuwa shi kenan inda mutum ya san zai samu wannan to ya yadda ya yi amfani da matsayinsa na malinta ko matsayinsa na shugaban al'umma ya danne hakkin mutane shi a biya masa nasu bukatar ya yadda da wannan tunda dama yanzu rayuwar ana yin ta ne damar da a samu kuɗi a saka riga a gina gida a hawa mota mai tsada a wuri matan da za a ake so a je inda aka gana ma shine fa rayuwar duniyar karka kara karka rage wannan shine kuɗi ci abinci sa sutura gina gida auri mata shi ne kawai ka gaya mun ban da wannan mai rayuwar to don wannan abun wasu suke rayuwa to bambancin masu takawa da tsoron Allah su kuma ba sun zo duniya ne don wannan ba sun zo duniya ne don su rayu su bauta wa Allah to shi sa dole tafiyar tana da bukatar waiwai tarihi me aka yi wani baya na gaban nan kuma yanzu me ake musu kuma me za a musu kuma me ya kamata su yi innahu sabba alihatana walau kunta anta wa anta afdala minhu kai da kai kai ne kai kuma ma ka fi shi ku je fa wai hamza ya fi manzon Allah ma a karna wa zaka wallahi ba za mu tabbatar da kai akan haka ba wa ma kunta ya aba umara fahishan kai ba mutum ne mai albasha ba in ga yanzu wannan ai zakin annabi ne kai da kai ne kai duk da cewa kai kafi shi muhammadu to mu ba za mu barka kai haka ba to ballantana ma kai ba mutum ne albashan mai albasha ba yanzu za ku iya akwai riwaya guda ɗaya da manzo Allah ya zagi gunki me ya ce cewa a daina bauta musu a bauta wa Allah me ya ahlus sunna suka ce cewa suka yi a daina bauta wa waliyai dinnan da ake fada a dawo a bauta wa Allah a daina zuwa kabari ana tsugunawa ana ana ana bautawa yanzu kaga nan nan kwanaki na aka ta nuna uh, plate wani malami cikin malaman ɗari gannan dahir bauchi a ibada ya zauna yana wazi. sujjada ƙarar mutanen suka zo suna masa sujjada yadda ake tsugunawa a kafa goshi a yi wa Allah sujjada haka aka yi wa mutumin nan gashi nan a plate a waya ma gashi na ana tuttura mutane ruwan sha ko ya sha ya zo su kadu ya tatiluna ala baqiyati ma'ihi kamar za su kashe kan saboda sauran ruwan da ya rage kamar za su kashe kansu gashi na nuna nunawa amma waɗannan wai su ne za su wata su ɗebi kayan rauna yadi ashirin ko talatin su zo suna yi mutane wa'azi wai su ne masu soya annabi su jira wa malam Ko su ne malamai a ƙasar nan duk abin da za a yi na gwamnati a ƙasar nan sunan malamai dole a kira su ba kai da zaka zo kana ta ihu kana cewa gaskiya gaskiya tauhidi ta ba su da kai wallahi abin da ya dame su, sujjada wallahi alazim nake gaya muku insha Allah wata rana mu zo mu nuna shi a nan gurin ai an nuna Za ka gani da idanka to yanzu waɗanda abokanan tafiya ne har ma ka zo ka tsaya kana ɓata lokaci kana wani raba kafa mutane munafukai suna ta munafurci malam ai abu ya lallabawa a tafi a hankali ai su ma dai kaza kaza to wani tafiya a hankali ai malam duk wanda ba daidai ke ba karanta masa ba daidai kawai yake ba ya san cewa